وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وجاب الله تبارك وتعالى wanda ta samu a wannan wuri kuma bai da wani lokaci da muke ci da karatu mu da tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya yau muna yammacin litini goma ga watan ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta 2022 a kalandar turawa muna cikin suratu yunus akwai wasu suka rubuto takardu amma da zan yi ishara a kan biyu daga ciki dukkan su guda biyu din suna neman addu'a ne shi guda ya ce ya nemi mata an yi abubuwan da suka kamata sannan gidajen ko ce gidan su matar sun sa ranar aure amma bai da inda zai sa matar sannan ba shi da kudin da zai biya haya ba shi da kudin da zai kama gidan haya kuma an tsara na aure yanzu kuma wai su iyayen matar da yan suna ba shi firija cewa ya gwaji ɗakin matar saboda za su je su ga ɗakin irin wannan aure-auren da mata ke yi ka san wata ɗabi'a ke wa'in kafin a yawon risa ya ga ɗakin amarya a ga kallar fenti shi a gami ne sannan a san irin kayan da za a sayi da labulai da makamantansu don suna ba shi fareja suna son su ga ɗakin mata kuma shi ba shi da gida sannan ba shi da abin da zai kama gidan haya wallahu musta'an yace su saboda kai neman wanda Allah ya wasa shi cikin addu'a muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya yi mashi wannan matsala shi kawo mashi mafita ya kawo mashi sauƙi ya sa dukkan wasu asbab da za su a wannan aure cikin sauƙi allah ya kawo mashi su idan ma ya sanya shi na dare ina ba shawara kuma ya ci gaba da sa su yi mashi addu'a sannan ya tsarkake niyyar shi wajen yin wannan aure <clears throat> wannan aure da zai yi ya kokarin tsarkake niyyar shi a ciki inda zai auren dan Allah dan neman kamewa to lalle Allah zai taimake shi ya zo cikin hadisi wanda Allah musulmi ya rawaito cewa salatun haqqun ala Allah ta'ala aunuhum akwai wasu mutane guda uku wato haƙƙi ne ga Allah tabaraka wa ta'ala dora wa kanta cewa zai taimake su daga cikin su akwai al-mujahidu fi sabilillah mai jihadi don daga kalmar Allah sannan wannan kihun ladhi yuridu al da wanda yake yin aure da nufin ya kame kanta daga alfasha sannan na ukunsu shi ne walmukatabun lazi yuridu al'ada walmukatabun lazi yuridu al'ada da wanda aka yaura masa fansa ko aka rubuta masa fansa wanda yake nufin ya samu kuɗi ya biya mai gidansa don ya fanshi kansa a matsayin Wani da mutane guda uku wanzu sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah ya dora ma kansa a matsayin haƙƙi cewa zai taimake su haka muna fatan ya tsarkake zuciya shiga wannan aure sannan da addu'o'in da yan uwa za su yi masa muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa mafita ya sa hanyar mishi abubuwa ya sa ayyuka aure cikin sauƙi kuma bisa ga nasara na biyun kuwa shi kuma abin da ke cewa wata yar ce abba ta da lafiya tana cikin yanayi mai nauyi a yanzu haka tana kwanci asibiti da aka suke roƙon yan wasu taka su cikin addu'o'insu ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da wannan baiwa Allah ya kama ta sauki ya ba ta lafiya domin na wata yan uwa su saka ta cikin addu'o'insu Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka mata Allah shi ba ta lafiya Allah shi baiwa dukkan yan uwa musulmi da suke fama da jiya Allah ya ba su lafiya wannan shine wallahu ta'ala alam muna cikin suratul yunus kamar ni fada a darasin da gabata je kenan Mun kwana kan aya ta 75 za mu tashi kan aya ta 76 ma ja'ahum al-haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون لي بالحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السعرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون نعم يأتي فلما جاءهم الحق من عندنا أيين دقيت يعتزوا مصد دور مو قالوا إن هذا لسهر مبين سيسكتي للي ونن تبت سهريني بيانني qala sai annabi musa alaihi salatu wassalam yace ataquluna lil haqqi lamma ja'akum za ku ce wa gaskiya a lokacin da ta zo maku a sihirun hada shin wannan sihiri ne wala yuflihu sahirun masu sihiri ba sa rabbanta qalu suka ce aji itana likal fitana amma na alaihi aba'ana sai suka ce shin ka zo mana ni don ka kawar da mu daga barin abin da muka samu iyayenmu a kansa wata kuna na kuma likibir ya'u filar, ku kuma girma ta kasance gare ku ku biyu daga dan uwanka kenan annabi haruna a bayan ƙasa Wani shine kuke nufi idan haka ne wa hannu nahnu lakuma bi mu'minin to mu mu kasance masu imani da ku ba wa qala fir'aunu فرعون يأتي إيتوني بكل ساحر عليم وذو من جدك وان من سهري قرري وان لك مكنيني قرريني أفجم سهري فلما جاء السحرة أي عند إن سهري ستضو قال لهم موسى سأمل موسى عليه الصلاة والسلام نتي دسو ألقوا أنتم ملقون تجيفا أمن لقوا ما شنيه to idan ba manta ba darasin mu na jiya mun soma shiga cikin kissa da ta shafi labarin annabi Musa alaihi salatu salamu da dan annabi Harun a lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala ya aiko su zuwa ga fir'auna da mutanensa Allah ya ba da labarin cewa ya aiko annabi Musa da ɗan'uwansa Haruna bayan ne wasu annabawa da ya aiko bayan annabi nuhu alaihi salatu wassalam da annabi musa da annabi haruna allah ya aiko su zuwa ga fir'auna da mutanensa kuma da ayoyin allah ya aiko su allah ya ba su mu'jiza fastakbaru amma sai suka girma kai wa kanu qawman mujrimin suka kasance mutane ne masu ijirami masu laifi da girman kai kamar da muka bayani a da kokarin jiji da kai da neman ɗaukaka shi ya yasa suka bijiri suka ƙi wato yin imani da dawar annabi musa alaihi salatu wassalam to shine Allah tabaraka wa ta'ala shi gaba da wannan labari yace falamma ja'ahumul haqqu min indina a yayin da gaskiya ta zo masu daga wurinmu wato alhaku anan shi ne saƙon da allah tabaraka wata'ala ya aiko annabi musa da annabi haruna da shi na kiransu cewa lalle su bauta ma allah wahda hula sharika la wannan shine alhaku min indina wahayin da Allah tabaraka ya turo annabi haruna da annabi musa da shi shine alhaku min indina yayin da wannan gaskiyar ta zo wa fir'auna da mutanensa qalu sai suka ce inna hada lalle wannan na sihrun mubin lalle sihiri ne bayyananne inna hada na sihrun mubin lalle wannan sihiri ne bayyananne to mun ce gaskiyar da ta zo masu daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala shine wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi A musa da annabi haruna da shi waɗansu malamai kuma suka ce na'am wahayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa da annabi Harun da shi babu shakka al alhaqqu ne min indillah sana lokaci guda kuma mu'jizar da Allah tabaraka wa ta'ala baiwa annabi Musa alaihi salatu wa salam ita ma a lokaci guda al alhaqqu ce min indillah gaskiya ce ta daga wurin Allah don haka a nan wurin wallahu ala sai suka ce wato a nan wurin alhaƙo min shi ne wannan mu'jizar ta annabi musa kun gane ko suna kokarin rajjaha cewa alhaƙo min indina a nan duk da cewa wahayin da allah ya aiko babu shakka alhaƙo min indina ne amma suka ce ya fi dacewa a ce alhaƙo min indina ita ce mu'jizar saboda dalilin abinda ayar ta cike da shi domin abin da ke cewa shi ne falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha la sihirin wuri. Da suka ce lalle wannan sihiri ne bayyananne ban sa ko kuna hasashen abin da wannan malamai suke kokarin su ce ba wato wahayin da Allah Ta baraka wata wata'ala ya aiko annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi ba shi shine su fir'auna suka ce ba sihiri ba amma me suka ce masu sihiri na'am ba ku gane abin suka ce masu sihiri ba mu'jizar da ta bayyana hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam ko ba ku gane ba yanzu annabi Musa daga cikin mu'jizin da Allah ba shi akwai in ya sa hannunsa a wajen janah nashi ko wajen jebu nashi kawai shi kenan sai hannun ya kuma ni haske fari tak sannan in ya fitar da sandarsa haka ya jefa ta sai ta zama sai ta zama cijiya to da sauran mujizojin da Allah tabaraka wa ta'ala ba shi to malamai suka ce waɗannan mujizojin su ne mutanen fir'auna ko fir'auna da mutanen suka ce inna hadha la sihrun mubin inna hadha la sihrun mubin amma ba wahayin ne suka ce sihrun mubin ba ba sako kun kiyaye ba shi wahayin da Allah ya ba su ba su koyar da shi ba aslan sannan ba shine suka nuna suka ce haza la sihrun mubin ba amma mu'jizar ta annabi Musa ita ce suka ga abin mamaki tattare da ita sai suka dauka ni sihiri idan haka suka ce inna haza la sihrun mubin kun gani. a wata ayan Allah ya fayyace wannan magana yace falamma ja'akum ayatina mubsiratan qalu hadha sihrun mubin falamma ja'akum ayatuna a yayin da ayoyinmu suka zo masu ayatuna a nan suka ce shi ne mu'ujizatuna mu'ujizojinmu waɗanda muka bai wa annabi musa yayin da suka zo masu kan, suna masu haskakawa tsaro-tsaro a gaskiya a madadin su kalli wannan haske na mu'ujiza kalu sai suka ce haza sihirun mubin wannan sihiri ne ne, wato wannan mu'ujiza ba mu'ujiza ba ce amma sihiri ne ne. kun fahimta ko wannan shi ne sannan shi kan shi annabi Musa alaihi salatu wassalam wanda mujizar ta bayyana a hannunsa sun sifanta shi da shi sahir ne kenan mujizar ta sihiri ce shi kuma annabi Musa mai sihiri ne ina fata an gani sun yi dawar shi annabi Musa dan sihiri ne Allah ce qala al mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun alim ce manya manyan mutane na jama'ar fir'auna sai da suka ga mu'jizojin annabi Musa sai suka nuni annabi Musa suka ce inna hadha lalle wannan ishara ga annabi Musa la sahirun mubin al sahirun alim wato dan sihiri ne kwararre kina annabi Musa dan sihiri ne abin da zo shi kuma menene sihiri ne wani shine da su a wata ayan qala lil mala'i hawlahu inna hadha sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun Allah ba labari ce fir'auna sai ga mutanen da suke gefen jama'an sa manya manya wanda suke zaune kusa da shi yace dasu su inna hadha sahirun alim shi wannan da kuke ganin mai sihiri ne ƙwararri yuridu an yi kurijakun min arzikun abin da yake nufi shine kore ku daga ƙasar ku ya fitar da ku daga ƙasar ku ya kwace muku gari don haka ba ma da ta amuru ne kuke ba da umarni mai shawarar ku to haka suka siffanta mu'jiza annabi Musa da cewa sihiri ce shi annabi Musa kansa suka ce mashi kuma dan sihiri ne wannan malamai suka ce haka ɗabi'a kafirin suke ba kaɗai kafiran fir'auna ne suka fara ko suke faɗin wannan kaɗai ba amma wannan ɗabi'a ce ta kafirai umuman sukan kalli abinda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya karfafi annabi da shi na mu'jiza su ce da shi sihiri ne kuma shi annabi da Allah ya koma su shi ma sai su mashi dan sihiri ne Allah ce wa idza ra'aw ayatan yastaskhiruna wa qalu in hadha in hadha illa sihrun mubin yace wai zara a ayatan su kafirai da suke idan suka ga wata mu'jiza yastaskhiruna sai su rika yin izzi wa idza ra'u ayatan yastaskhirun in su ga aya sun ga aya su ga mu'ujiza to sai su rika yin izzi wa qalu sai su ce in hada wannan bai kasance ba mu'ujizar ba su zamo ba ba komai bace illa sihrun mubin face sihiri ne bayyana ne haka kafirai suke haka ɗabi'a su take a wani wurin yake cewa wanda tutula alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin Allah tabaraka wa ta'ala ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat idan aka karanta musu su kafirai mushrikai ayoyin mu bayyinatin alhali suna bayyanannu qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum wa'anda suka kafirta sun su cewa gaskiya lamma ja'ahum a lokacin da gaskiyar ta zo masu sai su ce hada sihirin mubin wannan sihiri ne bayyana ne to wannan ita ce ɗabi'a kafirai don haka mutanen fir'auna suka ga ne musa wannan falamma ja'ahum al-haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce qala musa sai annabi Musa alaihi salatu wassalamu yace da su ataquluna lil haqqi lamma ja'akum za ku ce wa gaskiya lokacin ta zo muku a sihirin hada wannan sihiri ne kun gane ko to a nan gurin wallahu alam malamai suka ce a nan wurin jimloli ne guda biyu kuma kowane daga cikinsu jumla ce istifaniya amma ita jumlar ta biyu wato ba ta da matsala zahiri take sai da jumlar ta farko ita kake kaddara ma wata kalma kafin ta hito sarari ka gane abin da take nufi abin da suka ce wallahu alam asalin zance shine kala musa sai abin musa ya ce da su a na lil haqqi lamma ja'akum sihrun yanzu kalmar sihirun ita aka bi ita aka shafi wannan ita ce jumla ta farko A ta ataquluna lil haqqi lamma ja'akum sihirun yanzu za ku ce wa gaskiya a lokacin da ta zo muku cewa ita sihiri ce kun gane ko sannan jumla ta biyu sai a musa ce da su a sihirun haza yanzu wannan sihiri ne kun ga jumla nawa kenan biyu dukkaninsu kuma kowace istifamiya ce budad ta farko sai ka kara mata kalmar sihirun sannan za ta fito wa tsari a ta kulu da lil haqqi lamma ja'akum sihirun shi za ku ce wa gaskiya lokacin ta zo muku cewa ita sihiri ce sannan ya kara ga yi musu tambaya ta biyu ce a sihirun haza? yanzu wannan sihiri ne kun gane ko sannan ya sake cewa wala yuflihu sahirun yan sihiri ba za su shi nasara ba yan sihiri sam sam ba za su rabanta ba za su shi nasara ba saboda kenan kamar ka ce yana son ya gaya musu tabbashi hakika abin da zo da shi ba shi da alaƙa da sihiri kuma san ba sihiri ne ba amma tsabar gaskiya ce daga Allah tabaraka wa ta'ala domin yadda ka'ida take wala yuflihu sahirun yan sihiri ba za su ci nasara ba wani ita ce ka'ida wala yuflihu sahiru haythu ata wala yuflihu as-sahiru haythu ata duk lokacin da mai sihir ya zo ko da yaushe mai sihir ya zo to ba zai ci nasara ba duk lokacin da mai sihir ya kulla abin ya kulla to babu yadda za a yi ya ci nasara ba yadda za a iya rabanta ko da kaga ya kulla abin kamar ya zartu a nan duniya to istidraji ne da kashe babu cin nasara a tare da shi wala yuflihu sahiru haythu ata to idan wala yuflihu sahiruna sannan wala yuflihu sahiru haythu ata shine hakikanin gaskiya sai malamai suka ce jinginta sihiri ko jingina sihiri kasantuwar shi sihiri ta'ammuli ne da aljannu da kuma saka aljani a matsayin ubangiji duk wanda ka gaya sihiri jama'a to ta'ammuli yake da aljannu wannan ko ya yarda ko bai gaba ka matsalar take sannan kuma ya yana bauta wa aljannun ya yi aljannun a matsayin iyayen gidansa ya saka su a matsayin Allah shi yasa suke masa abin da suke masa ana ganin kamar bukatar shi tana gudana tana biya to sirri da yake da wannan sifa na ta'amuli da gairullah da saka aljannu a matsayin iyayen gidi kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala to sihiri da yake da irin wannan sifa yanzu ka ɗauki irin wannan mummunan abu ka dangana ma annabin Allah shi to wannan ba karamin laifi ba ko ku gani ba ba karamin laifi bane ka dubi annabi Allah mursali irin annabi Musa ka ce wai sihiri yake ko abin da zo da shi sihiri ne a daidai lokacin da sihiri yake kafirci ne shirka ne da Allah ta'amuli ne da aljanna kun gane ko wannan shine to malamai suka ce dama abin da ruɗe wa'annan kafiran shine cewa a zamanin da fir'auna yake mulki kun gane ko to sihiri shine abin da yake cin kasuwansa sihiri shine ya shahara a wannan lokaci a hannun 'yan sihiri to saboda ka da annabi musa alaihi salatu wassalam allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi a daidai wannan lokaci sai zama cewa kamar da aka sani shi sihiri al'amari ne wanda ya saba ma hankali amru ne khariqun lil'ada a'da ya saba ma abin da aka sani yau da kullum amma malamai suka ce bayan zaman shi amru ne khariqun lil'ada a'da yana bayyana ne a hannun mutumin da shi ba annabi bane ba sannan kuma ba mutumin kirki ne ba kun gane domin al'amari wanda ya saba ma hankali wanda ya saba ma al'ada idan ya bayyana a hannun annabin Allah kaga wannan shine mu'jiza da yana a hannun salihin bawa wani shi muke ce makarama kun gane to amma idan al'amari wanda saba ma abin da muka sani yau da kullun ya bayyana a hannun mutumin da muka ce shi ba annabi ne ba ba salihin bawa ba ne to kaga wannan shine ake ce mishi sihiri kun fahimta ko to wannan muka ce shine yake bazuwa a lokacin fir'auna yanzu sai Allah ya ko annabi Musa sai zama ya bashi mu'jiza kuma mu'jizar tana cike da saba ma hankali da saba ma abin da aka saba mai da kullum domin ba al'ada ba ce wadda muka saba da ita da kullum ka ce mutum ya haka da hannunsa fitar da hannunsa kuma fayi ba ko ba gani ba sannan ba al'ada ce wacce aka saba da ita da kullum ba ka ga mutum riƙe da sanda a hannunsa ya jefa ta ta koma macijiya wani abu da wanda saba ma al'ada to amma tun da wanda ya bayyana a hannun annabin Allah annabi Musa to sai zama wannan mu'jiza kenan to su kuma ba su san wannan ba kawai sun dauka duk abin da ya samu hankali ya kamata ya zaune ya kamata ya zama sina da ka suna ganin mu'jiza annabi Musa sai suka ce inna hadha la sihrun mubin shi yasa annabi Musa ce shi za ku ce wa gaskiya lokacin ta zo muku sihiri a sihirun hada yanzu wannan shi ne sihiri wala yuflihu sahirun sai yan sirri ba za su nasara ba kun gane ko to wannan shi ne. to sai Allah tabaraka ta'ala ya ba da labarin matsayin da da mutane suka dauka duk da jan hankalin da annabi Musa alaihi salatu wassalamu ya musu na cewa abin da zo da shi ba sihiri ne ba Allah tabaraka wa ta'ala ce qalu sai suka ce wa annabi Musa su fir'auna da jama'an su kenan suka ce aji'itana litalfitana amma wajadana alaihi aba ana a yanzu kai annabi Musa ka zo mana ne don ka kawar da mu litalfitana ay litasrifana don ka kawar da mu amma wajadana alaihi aba ana daga abinda iyaye abinda muka iske iyayen mu a kansa abinda muka iske iyayen mu a kansa gadin gadin na bautan abubuwan da suke bauta yanzu kake ka ɗauke mu daga wannan ka canja mu daga wannan ka kai mu ga wani sabon addini ajitana li na amma na alaihi aba ana kun gani kamar suna so su gaya mata wasu dalilai da suke nuna cewa babu yadda za a yi siyar da dawanta ko su imani da shi dalili na farko a nan shine su dai suna kan abin da iyayensu suke kan shi to babu dalilin da abin Musa zai zo ɗauke su daga wannan ajitana li na amma na alaihi a bara su zama a tamassuku da irin abin da aka iske iyaye a kai da takalili takalidi irin na makahi ko makahon takalidi su makale ma abin da aka iske iyaye a kai sawa'an wani abin kafirci ne ko bid'a ne wani na daga cikin al'adar kafirai da kuma yan bid'a kafirai yana daga cikin al'ada su cewa abinda suka iske iyayensu suna bauta ma to ba za su bar shi ba yana daga cikin manyan manyan hujjojin su sannan yan bidi a matakan same su da irin wannan hujja ce shekaru ɗari kaza ana kaza a garin nan saboda ka babu wani yaro da zai zo ce mana wannan ba addini ba wannan abin da muka iya suna yi a masallaci ko a unguwa to babu wanda ya canja mu da zai shi sai su rike bid'a kankan am sai su mutu to wannan shine ajitana li talfitana amma wajadana alaihi abana wannan dabi'a ce muka ce ta kafirai dabi'a ce ta yan bid'a Allah ba da labari wurare daban-daban yace wai da qila lahum wai da qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadana alaihi abana Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun yace wanda qila lahum idan aka ce masu irin waɗannan kafiran da suka rike abinda suka iske iyayensu akan shi in aka ce da su ta'alu ila ma anzalallah ku zo zuwa ga abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar na wahayi wa idan rasul ku zo zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan kafirai ne kace ku bar abinda kuke na bautan wani Allah ku zo ga ma anzalallah in yan bid'a ne ka ce da su in an ka ce da su ku zo zuwa ga manzon Allah bi ma'ana zuwa ga sunnarsa ku daina bid'a qalu sai su ce hadduna ma wajadna alayhi aba'a sai su mu abin da muka iske iyayen mu akan sa ya ishe mu in kafirai ne su bautan da muka iske iyayen mu na yamma gumaka ya ishe mu zan bari ba in ma yan bid'a ne su ce to wannan aiki da suka iske iyaye suna yin shekaru a zuwa ba za su bar shi ba hasbuna ma wajadana alaihi abana Allah ce awalau kana aba'uhum shin za su doge akan bautan abin da iyayen suke bautawa ko za su doge akan rikon bid'ar da iyayen su suke akan ta koda iyayen nan sun kasance la ya'lamuna shay'an ba san komai addinin Allah ba wallahi haka dole kuma ba su shiriya ko da zama iyayen jahilai ne kuma ba su da wata shiriya bisa ga addinin Allah duk da haka abin da iyayen suke kan shi dole sai sun makale sun mutu akan shi wanda shine tambayar da aka yi musu awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadu a wata ayan yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah idan aka ce da su ku bi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana sai a'a ba haka ba ba haka ba sam nattabi'u ma wajadana alayhi aba'ana za mu bi abin da muka iske iyayenmu a kan shi Allah ce a walau a shaitan a walau shaitan ko da shaitan ya kasance ya da'uhum ila azabi sa'ir yana kiran su zuwa ga azaba ta wutar sa'ira duk da haka dai dole dole sai sun nike abin da iyayensu suke kan shi to haka wa'annan mutane suke kafiransu da yan bidansu wata an yace wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun Allah tabaaraka wa ta'ala ce wa idza qila lahum idza kace masu kafirai ittabi'u ma anzala Allah ku zo ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai suke bal ba haka ba nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana kawai za mu bi abinda muka iske iyayenmu akan shi ba za mu bari ba shi za mu rike nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana kawai za mu bi abin da muka iske yayin a kan shi ne Allah ya ce a awalau kana aba'uhum shin ko da ko iyayen nasu sun kasance la nuna shari'an, ba san komai ba wala ya nuna kuma ba shari'a ko da iyayen sun zama ba su gane komai na gaskiya kuma babu shari'a a tare da su duk da haka abin da iyayen suke a kan shi shi za su makale masu shi za su rike ma ba za su tafi ba har sai mutu to wannan muka ce ita ce ɗabi'ar kafirai ita ce ɗabi'ar ɗan bid'a da aka shirta mutanen nan na fir'auna suka gaya wa annabi musa wannan hujja ta su karkatacciyar hujja wani shi sa malamai suka zargi taqalidi taqalidi shine ka makale ma abinda wasu suka rayu akan shi ba tare da dalili ba ba tare da hujja ba ko a kafirci ko a bid'a takalidi malamai sun yaƙe shi yaƙa mai tsananin gaske saboda faɗanin shi cikin al'umma kan biyawa za a ga cewa irin wannan takalidi shi yasa da yawa daga cikin kafirai ba sun imani ba kamar da muka yi shara kuma irin wannan imani da irin wannan mummunan takalidi shi yasa da yawa daga cikin musulmi da suke yan bidi'a ya zama cewa ba su iya zama a sunna na nagari ba su bar bid'a da suke yi ba saboda suna ganin wannan biri'a da suke kanta wata abaci da an kai shekaru kaza iyaye suna kanta don haka ba shi su barta kuma suna ganin inda ba gaskiya ba ce da iyayen su ba su rayu a kanta ba to shine hadarin takalifi shi yasa malamai suka yaki abin yaƙa mai tsanani kuma suke sayin nasihohi cewa kullum mutum ya gina addininsa akan hujja da dalili daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallama idan yace wai wasu zai yi to ƙarshe in bai hankali ba sai su kai shi da kafirci a wani lokacin kuma sai su kada shi cikin bid'a Allah shi ke yi wannan shine kalu na li fitana amma da wajadana alaihi aba'ana sannan sai suka ce da annabi Musa kuma wa takuna lakum Kibir ya fil ard sai girma ya kasance gare ku cikin ƙasa wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard sai girma ka kasance gare ku a cikin kasa wato kuna son kenan musallama mu bi ku mu bar biyan abin da iyayen mu suke kan shi sai mu bi ku ku kuma sai ku zama ku ne manya ku ne jagorori a cikin kasa domin da muke manya manya yanzu sai mu waye gari mu koma karkashin ku ku muke biya kenan ko shine wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard don haka kamar da muka ishara jama'a a baya cikin wannan kista ta annabi Musa alaihi salatu wa salam dan da annabi shi ne cewa girman kai da son shugabanci da son ɗaukaka yana ɗaya daga cikin manyan manyan dalilan da suka ɗauki fir'auna da mutanensa suka hana su yin imani suka ƙi yarda da dawar annabi Musa da annabi Haruna alaihi salatu wa salam shi yasa nan wurin baro-baro suka ce wa takuna na al-kibriya fil ard saboda ka fir'auna da hamana da makamantansu manya-manya dinnan mala'u fir'auna su ne manya-manya su suke da mukami su ne ke fada aji yanzu otimatikiyan idan suka karɓi da'awar annabi musa a matsayin sannan manzon allah suka yarda da shi to a hankalci ba sai an tambayi ka ba za ka yarda da cewa tabbas fir'auna da mutanensa suna yarda da da'awar annabi musa yanzu jagoranci zai fita daga hannun fir'auna kuma hannuwa annabi musa alaihi salatu salam. a to ka taba imani da annabin allah sannan a ce kuma kai ne shugaban annabi a ai da zai yi yanzu wannan girman shi suke kallo ya za su bari ya sulbuce masu ya za su rashin imani da annabi Musa su kuma girman ya wayi gari da jagorancin ba a hannunsu ba shi yasa suka ce wata kula la kumal kibriya fil ard ku gani to shi ta waccan aya da muka karanto Allah tabaraka wa ta'ala ba da labarin lokacin da annabi Musa alaihi salatu wa salam ya kokosa musu hujja ya ga musu abin nan tabbas daga Allah yake kuma kun kun sani sai Allah ce wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu ayoyi amma sai ce wastaiqanata anfusuhum zakatan su sun sakantanci cewa waɗannan ku abubuwa da annabi Musa zuwa su babu shakka gaskiya kun gane ko to amma sai suka yi musu suka bijire zulman saboda zalunci wa uluwan da kuma neman mi da saboda ka su suna son tabbata a matsayin jagorori ne tabbata a matsayin su ne shugabanni don haka babu yadda za a yi su zai annabi Musa wa na kuma al-kibriya fil ard da annabi Musa da annabi Haruna sai zama cewa su ne jagorori jagoranci ya fita hannunsu ba za su yarda da wannan ba Allah ke yi to kullum irin wannan matsala haka take irin wannan matsala haka take da duk mutum ya zama cewa abin da yake sawa gaba ga rayuwarsa da tunaninsa shine kullum a ce shi a shugaba kullum a ce shi da alfarma kullum a ce shi ake girmamawa idan wannan shi ne yake sawa cikin tunaninsa to gaba da al'amarin addininsa zai lalace zai samu matsala addininsa imamu tun da ziyarar rasu hadisi sahihi daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama annabi ke cewa ma ibani جائعان أرسل في afsada بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه yace kuraye guda biyu ko kyarkece guda biyu da suke cike da jinuwa wanda aka turo su cikin tumaki ce ga wasu kyarkece ko kuraye guda biyu suna cike da jin yunwa a tuwo su cikin tumaki a daidai lokacin da suke jin yunwa kasan za su yi kace-kace da ni da tumakin nan ya ce to waɗannan kurayen guda biyu suke jin yunwa wanda aka sako su cikin tumaki ba su kasance mafi tsata ko hargitsa ko lallata waɗannan tumaki ba min hirsil mar'i alal mali wa sharafi sama da kuɗan mutum da kuɗi wa sharafi da son ɗaukaka shi shine shugaba libini daga addininsa wato idan aka turo koraye guda masu jin yunwa cikin awaki to ɓannar da za su yi cikin awakin nan kun gane ko ba ta gaza irin ɓannar da son dukiya da son ɗaukaka da shugabanci za su yi wa mutum da addininsa ba kun gano wannan misali na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kasance an so tumaki za su baje wato kuraye masu jimuwa a cikin tumaki to a za su baje baje da su su kashi na kashi wato jima na jima sannan su kwashe saura to yace duk bannan da kurayen nan za su yi cikin tumaki ba ta hidin bannan da son dukiya ko son kuɗi da son ɗaukaka da shugabanci kan yi cikin addinin mutum ba saboda duk wanda aka jarrabe shi da mugun son dukiya da son girma da son a ce mishi shine shugaba to wannan zai tsaka addininsa zai kama ta cikas addininsa zai baje baje da addininsa ga shi nan da suna addinin amma addinin bai je ina to shi yasa son shugabanci abu ne mai hadarin da yakan zama dalilin samun matsala ga addinin mutum Allah shi ke yi wannan hata cikin al'ummar musulmi waɗanda suke masu tauhidi idan mutum ya samu matsalar sun shugabanci wannan zai kama masa matsala a jininsa zai kama masa matsala a jininsa ibn al-jawzi yana littafi talbisa iblis kan kawo misalai a cikin bangarori daban-daban irin yadda iblis kan silala yayi wa mutane ta'ata da barna wani lokaci ba su ko an karba to ya kawo bayanin irin yadda mutum mai da'awa hatta da mutanen kirki masu da'awa in yadda shi dan yake shiga cikin su ya musu barna a sanadiyar saka musu son shugabanci da son shuhura da son alfarma da son ajin masu bari kan sauya abu da ya faɗi a wannan gaba ya ce wa kan ya kunu wa'izu sadiqan qasidan lin nasiha shi zaka ya samu mai wa'azi da gaske yake yi kuma qasidan lin nasiha nufinsa gaskiya shi ne mutane nasiha da'awansa da wa'azinsa da gaske yake kuma wallahi sai yake mutane su zaki yace illa anna minhum man shariba ar-ri'asata fi kalbi shi sai dai daga cikin masu wa'azin kuma kana ya samun wanda ya kwankwadi son shugabanci cikin zuciyarsa gashi yana wa'azi amma shi kullum abin da ya sha a zuciyarsa ya faɗa shi ne dole shi a shugaba dole shi ya kamata a saurara dole shi ya kamata a girmama shi ne wani shi ne shek shi ne imamu shi ne gaba kun gane ko saboda ka yace fa hibbu an yu'azzama irin wannan mutum suka samu kullum shi yana da'awa amma abin da ke so kullum a dika kammama shi a dika girmama shi ibn jazzi sai ce wa alamatuhu alamar irin wannan mutum da yake dawa amma kuma ya kwankwaɗi son shugabanci ta annahu iza zahara wa ya yanubu anhu idan wani mai wa'azi irinsa ya bayyana wanda zai kama mishi ko zai mai gurbinsa yana wa'azi yana da'awa sai a ce to ga wani bawa Allah shi ma yanzu da'awan yake irin tashi ko a ce ma cikin ɗalibansa ne in ba shi nan sai ya ci gaba da yin da'awan kamar yadda yake yi wani shine annahu idza zahara wa'izun yanubu anhu aw yu'inuhu ko wannan mai da'awan zai rika taimaka masa kariha zalika sai kaga ba ya so haka shi ba ya so haka saboda ka kada kowa shi kalata shi shi aka sa shi shi yake so a ji muryarka shi zai bada fatawa shi zai bada sallah shi zai komi shi ne kawai kariha zalika sai ibn jawzi ce walau sah walau lam yakrah an yu'idahu walau sahha qasduhu shi wannan mai wa'azin wanda yake son irin wannan girma walau saha qasduhu da nufinsa ya kyautatu a ce nufinsa na kwarai ne lam yakrah an yu'idahu da ba zai kyawaci wani mai wa'azin ya taimaka masa tunda ai manufar jinni guda ce aikin guda ne to amma sai ka samu cewa irin wannan za ka sami shi masu dawa saboda ka komi shine babu mai motsawa ba mai sha kalar sai shi in ba idan karatu ya kare babu mai fatawa babu mai komi sai shi to wannan hubbur ri'asa shi yake haifar da wannan shi ka kullum mutum ya zama cikin zuciyar shi akwai wannan to in ba hankali ba da farko da waya ya riƙe gaskiya kuma sannan in bai hankali ba a matsayinsa ma na mai gaskiya sosai shi ɗin ya yi amfani da wannan sai ya sa mishi kullum cikin zuciyarsa abin da yake so kawai shi ne abin da yake faɗa na gaskiya ne ba amma shi abin da shaitan zai kokari ya sa masa a zuciyarsa shi ne kawai mutane su san shi ɗaya iya ko mu gane ba sannan su rika girmama shi su rika kambama shi ya shahara a san shi wannan shi kawai shi zuciyarsa saboda hudun riyadi akwai wani wani labari da suke ambata a wannan majali akwai wani wuri da cikin magabata na ce da shi Abdurrahman bin Mahdi Abdurrahman bin Mahdi malami ne yake ba da labarin kansa shi yana da majalisi da yake karanta su ran juma'a kun gani ran juma'a duk sai je yana karantar da mutane a majalisi kun gani Abdurrahman bin Mahdi ce. sai zama cewa da biyu ya zo majalisin nan ya ga mutane sun cika sai rika jin daɗi yana jin daɗi yana yana karanta suwa wato cikin nishaɗi amma duran da zo karatun ya fi ɗaliban sun zo ‘yan kaɗan shi sai rika jin takuna da babu daɗi haka ko gani ba na jin kamar yau babu daɗi babu jama'a kun gani ce to wannan abu ya kasance tare da shi haka to amma sai ji ba natsuwa babu natsuwa yana da malami da ake ce da shi bishir bin mansur bishir bin mansur sai shi abdurrahman mahadi abdurrahman bin mahadi sai je wurin malaminsa bishir bin mansur ya je gaya masa ya ce to wallahi ga matsalar da yake ciki yana dai samun damuwa ga shi yana da majalisi in ya zo mutane suka cika yana karanta suwa da nishadi yana jin daɗi amma duk lokacin da mutane ba zo ba kawai sai samu kanshi na jin babu daɗi ba damuwa yau ba masu wani karatu ga za'ila akhiri sai mini masu ya ce da shi zalika majalisu zalika majlisu su'in ya la ta'ud ilayhi zalika su'in la ta'ud ce wannan majalisi naka mummunan majalisi ne su kakka sake koma wurin kakka sake koma wurin inda har in ka je majalisin shedan zai sawwala maka cewa taron jama'a shi zai burge ka in babu jama'a kuma ka zama cewa baka jin daɗi ce ta wannan mummunan majalisi kar ka sake koma wurin ka je kawai za ka rantsar da mutane dan Allah inda za ka rantsar da mutane baka jin wani abu cewa gayyan mutane kake nema ko wani abu ne kamata a shi karatu kan in dai ba shi ne ke sai saboda mutum wani abu ba ko mutum ku suka saurara ayi ko mutum ku suka saurara ayoyi balligu anni walau aya kuma la ayi hadiya Allah bika rajulan wahidan khairu lak min humrin ni'am saboda ba dole sai ka shi da duniya malam ba dole sai ne ya gwada maka cewa dole karatun ka dole sai a ji shi ko ina ba shi ya za ka karatun ka dole a ji shi ko ina ba haka ka takura to duka wannan yana daga cikin abin da shi ne yake sa mutane a cikin hubbur riyasa to na hudu wannan munasaba ne dangane da guda hudu wannan abin ne munasaba ga maganar ah, fir'auna da mutanen su da ne musa da suka ce da shi a ji ita na likal fitana amma waje da na alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya fil ard da kashi sai suka ce in haka ne wa ma na hannu lakum min mubini san mu ba za mu yi da ku ba wa ma na hannu lakum min mubini san ba za mu yi da ku ba kun gane ko ba za mu taɓa yarda mu yi imani da ku ba ku zama mayya, ku zama jagorori wasu mu zama yan biya Allah ke yi wannan shi ne saboda ka Allah ba da labarin fir'auna da mutanensa makamashin irin wannan labari Allah ce wa qalu ma ma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha wa ma nahnu laka bimu'minin suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin duk abin da ka zo mana da shi na aya duk wata mu'ujin da kake ganin za ka zo mana da ita na biha don kai mana sihiri da wannan to wa ma nuna laka bi mu'mini san mu kasance masu imani da kai ba Allah ke yi wasu kafiran Allah ba da labarin su sai ke ba da labarin abin da suke gawa manzon su suka ce in huwa illa rajulun افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين وما نحن له بمؤمنين suka ce in huwa illa rajul wannan manzon ba kowa bane face shi mutum ne iftara ala Allah kadhiba wanda ke kirkar ya jirgina na Allah wa ma nahnu lahu bi mu'minin samu mu kasance masu iman da shi ba to anan wurin wallahu ta'ala alam malamai suka ce a cikin zancen su cewa wa ma nahnu lahu bi mu'minin ko wa ma nahnu lakum ba li cewa bi mu'minina saka ba wa dinnan uslubi ne na ta'kidi to suna karfafa magana ne cewa sam sam sam babu yadda za a yi su imani in ba haka ba su suka ce asalin magana ya kamata ta zama wa ma nahnu lakuma mu'minin wa ma nahnu lakuma mu'minin amma cewa bi mu'minina to wannan shigar da wannan ba wanda suke kiranta za'ida wai kana za'ida ce tufidu ta'kid to karfin magana suke yi nuna cewa sam su sam ba za su yi imani ba Allah ya tawaka da haka su suna tikalin cewa mu'jizar da Allah tabaraka wa ta'ala baiwa annabi Musa alaihi salatu wa salam wannan sihiri ne da haka duk abin da zo musu da shi na mu'jizar na biha don ka sihirce mu da shi to ba za mu imani da kai ba Allah ya tawaka wanda shine matsayin da suka dauka da karshe in Allah ya rani gobe za mu ci gaba a cikin wannan kissa mu ga kuma wani mataki fir'auna ya dauka wani mataki fir'auna ya dauka mataki shine ya kokarin kiran ko gayyata masu zihiri tunda suna da itikadi annabi Musa sihiri ya zo da shi sai suka kokarin gayyata yan sihiri domin su kabalance annabi Musa alaihi salatu wassalam a cikin sihirin ta kamar da suka yi da'awa wani shi za mu duba da izinin Allah tabaraka wa ta'ala a darasin mu na gobe in Allah ya kai mu muna fatan da da muka bisa da tawaba Allah ya amfani mu shi ba mu da danka wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya fi mana ya shafe shi a cikin zukata yan uwa والسلام wa barakatu wa وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك